daga cikin 'yan cadi miliyan shida da ke rubuce a kundin rajistar zaben kasar kimanin 250 ne suka yi rajista a nan nijar dalili kenan da a yau goma ga watan afrilu suka hallara a ɗaya-ɗayan rumfar zaben da aka buɗe a ofishin jakadancin kasar cadi a yamai jakadan na kasar cadi muhammad nur malai shine ya kaddamar da wannan zaɓe. ya ce ina farin cikin kada ƙuri'a ta kamar yadda euh, abin yake a wurin sauran 'yan ƙasar mu na ciki da wajen ƙasa waɗanda a yau za su halarci hunan zaɓe domin kada nasu kur'u kuma ina fatan a yi zaɓen nan euh, cikin kwanciyar hankali da cikakken tsaro al'ummar euh, chadi ta saba raba gardama tsakanin 'yan siyasa a demokuraɗiyance don haka ina fatan komai zai gudana salim alim na kuma tuntuɓi waɗanda suka zo kaɗa ƙuri'a kamar wannan mata da ke cewa Na ji daɗi da na yi zaɓe saboda ina buƙatar samun canji a ƙasa Ina fatan hakan zai taimaka a samun zaman lafiya a sasantawa tsakanin yankin arewa da na kudu shi kuwa wannan matashi cewa yake na zaɓi ɗan takarar jam'iyyata na sauke hakkina na na ɗan ƙasa saboda haka ina fatan dukkan 'yan euh, ƙasar chadi su fito su zaɓi wanda suka fi son ya shugabanci ƙasar chadi a demokradiyyance zaben na bana ya zo da sauye-sauye kamar su aiki da eh, na'urar tantance masu kada ƙuri'a saboda eh, haka da 'yan adawa da masu goyon bayan jam'iyya mai mulki kowa ya gamsu da wannan eh, tsari wannan ba karamin ci gaba bane farkin demokuraɗiyya ya samu a ƙasar cadi shugaba idris debi itino mai neman wani sabon wa'adin mulki a karo na biyar shi ake ganin zai lashe wannan zaɓe idan aka yi la'akari da yadda ake zarginsa da amfani da dukiyar ƙasa domin yakin zaɓe baya ga tsare 'yan adawa da ma jami'an fafutuka gabanin wannan zaɓe da ake ganin mataki ne na gurgunta duk wani yunkurin waɗanda ke ƙalubalantarsa a ƙasar ta Chadi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.